da alamun dai ana neman a yanka ta tashi dangane da dambawar tsaye gwamnan jihar adama murtala yako inda mataimakinsa mr balajan gilari ke cewa bai ma ajiye mukami ba kamar da doka ta tanada bala gilarin ya ce kawo yanzu dai shine ma mataimakin gwamnan jihar adamawan wannan ka gane na fada ai gwamna baya gari ni na yola baya nan ina ya zan iya yin bashi leta shine magana lalle na yi leta wa ita house of assembly wa speaker to a malaitan nan ban aikawa gwamna ba kuma gwamna lalle daga baya ya yi press bai sami leta daga gwamna ba yana da gaskiyansa ban aika mishi ba so bisa ga doka leta da na yi wa hafin nan ba ta zanna ba bisa ga doka in an bi doka da yake letan bai iso gun gwamna ba gwamna kuma ya yi press conference ya ce ban bashi ba kuma gaskiya ne so bisa ga doka har yanzu ban sauka ba kenan. to sai dai kuma tuni yan majalisar dokokin jihar adama da su suka karbi takardar ajiye mukamin suka mai da martani ga kalaman mataimakin gwamnan. Mr. Adamu Kamal da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya ce fa su a sanin su mataimakin gwamnan yayi murabus. Mataimakin gwamna na Adamawa na jihar Adamawa na da mai murabus shi bala james singlari a wajen mu ai ai magana sa da mataimakin gwamna ma ba babu ba ba magana to already ma shi ya rubuta ya bari ya ba wa majalisa majalisa ta karanta majalisa ta amince da barewansa ya rubuta wa gwamna kuma haka ne kundin da mulki na Najeriya ya ambata to ko shi ma ya doka ta da idan mataimakin gwamna zai aji mukami wannan shine tambayar da ne wa masanin shari'a barista Solomon Dalon eh, mataimakin gwamna a karkashin tsarin mulkin mu na tara wanda aka yi mata gyaran fuska yanzu zai ajiye aiki zai rubuta wa shi shugabansa shugabansa kuma shine gwamna idan kuma gwamna zai aje aiki tunda yake shine shugaban bangaren gudanarwa zai aika wa shugaban majalisa takada wannan ita ce tsarin da tana kasa domin in mutum zai aji aiki yakan rubuta wa wanda yake gabansa shugabansa to shugaban mataimakin gwamna shine gwamna don haka shine a karkashin doka zai karba takada na murabus na barin aiki idan yayi niyan ya yi haka. To yanzu kamar na adama wannan ya lamari yake kenan tunda shi mataimakin gwamna ya rubuta 'yan majalisa ne. Eh rubutun da ya yi wa dan majalisa yan majalisa a karkashin doka bai yi rubutu ba tukuna ma bai ajiye aiki ba. Kawun zai mukaddashin gwamnan jihar Adama Ahmadu fintiri na ci gaba da rike karaga kamar da doka ta tanada inda ma tuni ya rusa majalisar wa jihar yayin da kuma batun kowa zai gaji gwamnan ke kara raba kawunan 'yan siyasar jihar. Ibrahim Abdullahi zo. sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.